wannan babin ya ga hadisan da ke ciki kila a wancan a samu dade kila wannan a samu rage a wancan dade ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba kafin ya fitar da hukunci ya bayar amma yan hadisi dai kawai gare ka sai ka kawo gashan gurin an kawo hadisai goma goma sha biyar wanda sun saba wa naka kuma nakan za'ibi ne waɗancan kuma dai ingantattu ne saboda haka akwai aiki sosai da sosai wato karatu sai an hada ido barci ke dole الهادية عشر مسألة ta علامة sha ɗaya daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawan cikawa wasaniya ta ta'ashar da kuma ta goma sha biyu shine ma da ce almautu bil harqi mutuwa da gobara duk mutumin da gobara ta tashi a gidansa ko a mota ko ma a ina ne gobara ta tashi mutum musulmi ko mace musulma suka mutu a wannan to ana kirga su matsayin wato sun kyakkyawan cikawa wa zatul jambi da wata cuta da ake kira zatul jambi to ni ban san ma'anarta da Hausa ba amma idan ka duba cikin kafin suka ce waramun harun ya arzu fil gishail mustaqsin lil adla'i wani irin kumburi ne mai radadi wanda yake bayyana a sashin wato wanda yake bayyana a hakarkarin mutum ko hakarkarin dama ko hakarkarin hagu kuma ciwo ne daga ciki sai ya wani irin kumburi kuma ya rinka zafi yana radadi wajen eh makuibiya ko to ita ce za su jambi duk wanda ya mutu da makwibiya shi yasa ka gada su lokacin akan wancan ko da kyakkyawa abin da zai zo nan gaba amma akan wancan albatsun da aka kawo kalman al-istisqa yadda muka saba istisqa ne mai ba shayar da fari ba a ce sunan wata cuta ce dole sai da na tashi ina cikin karatu na duba kamun na gada duk abin da aka kawo aka faɗo wadansu nau'ikan cuta sai da na tashi na koma da jini samu wani likita likitoci biyu dan zai ban same shi ba ɗaya na same shi to wanda na samu dama yana likita ne na Hausa amma ta ta'amali da littattafai na addinin musulunci da waɗansu manyan malamai suka wallafa tun karni na uku na hudu na biyar da na je na kawo al-istisqa'u sai ya buɗo wani littafi sai shi al-istisqa'u din nau'i uku ce duk daga cikin su nau'uka ne na cuta shine ɗaya daga ciki ita ce ke sa jikin mutum ya rinka wani fari haka ya rinka wani fari yana wani irin yana kodewa haka wadan adam ya rinka kodewa kuma ya kasance duk gabbar sa ba ta da laka baya da karfi sosai dukkan mahadan abin da sai rinka ciwo to wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu shine wanda mutum ke ramewa ya tsomare amma cikin sai ya zama to kaman kwariya babba duk wannan nau'in na iska nau'i na uku shine wanda kumburin ba a ciki kadai yake tsayawa ba har a jikin mutum duk jikin mutum ya kumbura ya suntuntum ciki ma ya kumbura ta yadda inda zaka rinka taba shi haka sai ka rinka jin kamar ka huda jikinsa shi ne yake a Hausa ta ana kiranta wai farar masassara banda wannan kuma tana da wadansu sunayen amma dai wannan farar masassara dai shi ya fi shahara alamun ba amma cikin da suke kawo wannan alamun suna da yawa ko shi yasa waɗansu ababen dole sai an koma wajen likitoci ya kamata musan likitoci da mu rika koma wajen su wani lokaci saboda zaka idan ka duba kamus din larabci ko littafin fasaran hadisi sai ya ce maka nau'un minal kaza kaza kaza ita ce kaza ko a faɗa ma alamomin cutar to in baka san cikakkiyar fansarar ta bada da yaranka karshen ta ka fasara da abin da bai dace ba yanzu to annabi yana nufin wani abu daban kai ka bayar da shahada kan wani abin da ba shi annabi ke nufi ba shi wancan ya samu shahada free a fatawanka <laughs> amma hadisi annabi ba shi ke nufi ba saboda haka ka karatu ba a gama cikin, akwai abin da dole sai ka tashi likita za ka je ka nema su maka bayanin akwai abin da mutane mazaunin kauye za ka je ka samu an bace sunan wata ciyawa an ce tana maganin kaza ko tana abin nan kai kuma baka san wannan ciyawar ba dole sai ka je ka samu mazaunin kauye sai ka sufanta masa an faɗa cikin hadisi an faɗa wata ciyawa mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza tana da kaza an faɗi nau'ikan da dan nan ka faɗa mazaunin kauye sai ai ciyawa kaza ce ai kaza ce wannan kai kana nan cikin minni karkashin fanka da AC na za ka fanta kaga ba za ka fanta to shi sa ilimi lunguna da dama yake da shi ba wuri ɗaya yake da shi ba kar mutum ya dauka daga ya karanta littafi ɗaya ko ya karanta littafi ne shi ke da ya riga zama malami dole sai kai kullum kana cikin neman ilimi yanzu banda Allah sana koma wajen wanda likita ya wannan bayanin yadda yadda zan fasara irin ka dan nan haka dan da na duba wani kamus sai ce wato shine tsananin kishirwa wanda ya mutu da kishirwa to kaga idan muka fassara wanda mutu a kishirwa ya da kishirwa ya shahada to kaga ba shine kuma asalin lafazin istilkawa din ke nufi yana nufin wata cuta ce mai zaman kanta da wannan suna ina fata kun fahimta da kyau lisuwa lisuwa haka ne dai kumfurin ciki ne dai wata dai cuta ce daga ciki take haifar da abin da za ta haifar da sarari da ake iya an gane ko wannan abu da muka ambata na cewa dukkan wanda ya mutu da gobara ko ya mutu da makwibiya wa fihi ahadithu hadisai da dama sun zo kan wannan ashharuha mafi shaharan hadisan an Jabir ibn Atiq an karbo hadisi daga Jabir dan gidan Atiq an hadisi ne marfu'i annabi ne ya faɗe shi yace ash-shuhada sab'atun siwal qatl fi sabilillah shahidai guda bakwai ne in ma banda wanda ya mutu a fagen fama to guda bakwai ne المطعون shahidun wanda ya mutu da wata annoba shahidi ne wal shahidun wanda ya mutu sakamakon a cikin ruwa ya cinye shi shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahidun wanda ya mutu da makuibiya shi ma shahidi ne wal mabtun shahidun wanda ya mutu da ciwon ciki shahidi ne wal haraku shahidun wanda ya mutu da gobara shi ma shahidi ne wallazi yamutu tahta al-hadami shahidun wanda ya mutu sakamakon rushewar gida ko gini ko garu ya faɗo masa shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun haka mace idan ta mutu bi jum'in ita ta zama shahidiya to wannan fassarar jum'in din shine malamai suka masa fassara biyu duba a in naka irin nawa ne yace sun nihaya ya littafin wanda littafi ne na ibn al kawai juz'i guda biyar ne ka san abin da ke cikin sa dukkan wata kalma mai wahala da ta zo cikin hadisin annabi ruwayan bukhari ko ma ruwayan wane ne su yi rinka dauka yana fassara ma an gama maka aiki <laughs> nihaya fi gari bil hadis juz'i biyar ne manya manya yasa dole sai ka tara littafai idan ka canza riga a wata to kuma sai ka ƙara shigar da wani sabon littafi a labarari dinka in dai za ka zanto kana karantarwa sana'ar ka ne karantarwa ko yin wa'azi ko faɗakarwa in ka shigar da sabon riga a kwatin ka sai ka shigar da sabon littafi cikin labarai ɗinka in ba haka ba sai a ma da kai <laughs> wallahi sai a ma da kai to shine fassara ta ki ta abinda ake nufi da wannan yace ai ta mutu da yace almar'atu ta mutu bi jum'in da yawa ji mutun nan dhamma a wata kira'an da yawa ji mutun nan kasra a ce bi jum'in ko bi jum'in da duk ɗaya ne yace ai ta mutu wa fi ha waladun mace ta mutu da yaro a cikin ta bata riga ta haife shi ba to kaga ya ta bamban da wancan ta bayan kenan ko wanda ita kuma wajen haihuwa ne da wannan kuma a'a ta mutu da wani sanadiyya wato kuma yayin da take da juna biyu tana da juna biyu ta mutu sawa'un juna biyun ne sanadiyyan cikin ta ko wani abu ne cuta ce daban ta dai mutu da juna biyu wakila waɗansu ƙaunin suka ce allati ta mutu bikiran ita ce mace ta mutu suna budurwa ba ta kai yin aure ba shine yace abin da aka kai bambancin wannan fassara tsakanin malamai wal jum'u bi dhammi bi ma'ana al majmu' al jum'u al larabci ana nufin wani tararren abu da aka tara a ciki ko aka tara shi a wani ka zukur bi ma'ana al mazkur kamar da al akan ce zukur wato abin da aka taskance ko aka ajiye shi al mazkur kenan wa kasar wa kasar al imam al ɗaya daga cikin malaman kira'a kuma ɗaya daga cikin malaman lugha shi yana karanta shi bi jim'in wato da yawa jimin nan kasra wal ma'ana ma'ana dai annaha matat ma shay'in majmu'in fiha matar da ta mutu tare da ita akwai wani abu a tattare da ita wannan abin da yake tattare da ita ghayr munfasilin anha wanda yake bai riga ya rabu da ita ba yana tattare yana kunshe da ita tare da ita wannan abin min hamlin in ma ya zanto juna biyu ne bi karatin ko kuma ya zanto budurtaka ce ma'ana kenan idan aka fassara shi bi jum'in cewa matar da ta mutu da juna biyu in ma aka fassara shi kuma bi jum'in matar da ta mutu da budurtaka tare da ta ma'ana yarinya matashiya wadda ba riga an gusar da budurtaka ba har Allah karɓi rayuwar to ita ma ana kirga wannan a matsayin shahidiya ba ta riga ta taɓa yin aure ba ko ba ta taɓa yin fasikanci ba tana matashiyanta har Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarta ba tare da an taɓa gusar da mutum ba to ita ma tana matsayin shahidiya inda musulma ce daga waɗansu hukunce hukunce sai kai ta jin masu ban mamaki da ne a gina akhrajahu malik wannan hadisi imam malik ya rubuta cikin muwatta wa abu daud da imam abu daud wa nasa'i da kuma ibn majah da ibn hibban fi sahihi da imam al-hakim an-nisaburi da imam ahmad wa qala al-hakim sahih al-isnad imam al-hakim yake cewa wannan hadisi ne mai ingantaccen sanadi wa wafaqa az-zahabi kuma zahabi ya tarayya da shi wajen inganta wannan hadisi mala albani ce walastu ashakku fi sihhati matnihi ko alama bana shakka dangane da ingancin matanin hadisi لأن له شواهد كثيرة تقدم أكثرها domin hadisin yana da shawahid hadisan da ke masa shaida wanda duk sun gabata ta wadan su da kuma ababan da ke cikin hadisin ai duk sun gabata cikin hadisai ingantattu a baya to shi yasa ce ko shakka ba na yi dangane da ingancin matanin hadisin wato gundarin hadisin bakin hadisin ko da ma ba mu duba sanadin ba in ji albani وروى الطبراني إمام الطبراني يروي أن حديث من حديث ربيع الأنصاري daga hadisin rabi'i al-ansari marfu'an bihi nawahu da zikr al-hadami amma shi bai ambaci al-hadam ba قال المنذري وتبعه الهيثمي إمام المنذري كتب وتبعه الهيثمي ورواته محتج بهم في الصحيح mazajen da suka rawaito na hadisi da an kafa hujjar da cikin bukhari wa rawa ahmad haka imam ahmad ya rawaito hadisi min hadisi uqba bin amir marfu'an bi lafzi al mayyit min zati al janbi shahidun wato hadisin Uqba ibn Amir wanda yake marfu'i da lafazin da ke cewa al-mayyit min zatil jambi shahidun wanda zai ya mutu sakamakon mafiya to ya zama shahidi wa sanaduhu hasanun fi jawahidi sanadin wannan hadisi hasan wato hasan ne wanda yake da samun da hasan fi jawahid amma idan an zo fagen jawahid kamar da ta jumlatu باب فرد حديث ابي هريره المتقدم في الخامسه اخرجه احمد وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد انانه وحديث جابر بن عتيق المار انفا امام الباني يجي wannan jumla cikin wannan hadisi ta zo a cikin wani sati na tsarok hadisi Abu Huraira a wani sati na hanyoyin hadisin Abu Huraira wanda ya gabata lokacin da ake magana kan alama ta biyar wanda Imam Ahmad ya rawaito shi amma a cikin wancan sanadi akwai Muhammad ibn Ishaq wato sahibul siyar wanda shi Muhammad ibn Ishaq mudallas ne wa qad an anahu mudallis idan ya roto hadisi ko idan mutum mudallis ne roto hadisi kuma ya roto da shi da siga ta an ana to ana kira da hadisin sa a matsayin da'ifi hatta yusarraha bi hatta yusarriha bis sama'i har sai lokacin da yace haddathana au akhbarana ko haddathani ko au akhbarani amma idan ya kawo da siga wanda ke tahtamilu sama wa tahtamilu ghayra sama la yuqbalu wannan kuma wani fagen ne daban sai an karanta lafa yanzu kawai dai wabar haka ba kada an ana ya kawo shi da sigan an ana ma'ana ya ce an kula wa abin da ake sawa idan ka ce haddasa ni fulan ko haddasa na fulan ko akbar ni fulan ko akbar na fulan wannan kana da tabbas wane ya ba mu labari wane ya bani labari wane ya ba mu hadisi wane ya bani hadisi wannan tabbas malamin hadisi baya faɗin wannan sai ga wanda ya san ya ji daga wurin shi kai tsaye amma idan yace hadal hadisu an fulani wannan hadisi ne daga wani to shine suka ce wannan baya da ma'ana ma'ana guda biyu gare shi daga wani kai kaji daga gare shi din ko daga wani amma kaji ta hanyar wani sai ka boye wannan wani to wannan wani da ka boye yanzu muna son ka bayyana mana shi dan mu san shi kafin mu inganta hadisi tun da ka boye shi kaji wannan sai mu ce to hadisin ka ba za ka karba ba musamman kai ga halinka an san ka dama kana iya yin tadlisi Da shi shine mutum ga hadisi a zahirin sanadin sa wato ba tangarda amma a ciki akwai tangarda الثالثة عشر لا أبا بيتي الثالثة عشر واتو علامة قوم شاء الموت بداء قاوة sai ku samu mata suna a Hausa za mu fassara ta yanzu ko da yake da likita ya faɗa mun sunanta al-mautu bi da'i silli wato mutuwa da cutar da ake kira as-silli wannan as-silli din da yawa sinin kasra kamar yadda yazo cikin al-qamus al-muhit na fayrus Abadi wa dhammiha ko kai mata kasra ko kai mata dhamma ko kace as-sillu ko kace as-sullu an gane ko menene sai ce qurhatun tahaddathu fi ri'ati kamar wani miki ne ko wani kurji da yake fitowa kan huhun mutum ko a jikin huhun mutum an gane ko in ma ba zatul jambi in ma dai wannan mikin ya haifarwa da mutum makwifiya wanda muka yi bayani ta a baya auzuka ko ya haifar masa da wani zazzabi au su'alun tawil ko ya haifar masa da tari na dindindin fatalzamuha umma hadiya sai ya kasance tarin wannan yana takuɗe da zazzabi wanda yawanci baya rabuwa da mutum shi ne me tv cutar tv ke da hausa me tarin fuka to kira ne wasu salam ya kira da wannan almautu bida'i silli wato mutuwa da tarin fuka ɗaya ce daga cikin alamomi na mutum ya kyakkyawan cikawa ɗaya ce daga cikin alamomin da suke kawo cikawa li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sira da mun tabbata gare shi ya ce al fi sabilillahi shahadatun wanda aka kashe a tafarkin Allah yayi shahada wan nufasa'u shahada shahadatun haka matar da ta mutu da biki ita ma ta yi shahada wal harafu shahada wanda ya mutu a sakamakon gobara shi ma yayi shahada wal barku shahada haka wanda ya mutu sakamakon ambaliyar ruwa ko ruwa cin shi yayi shahada wasillu shahada wanda ya mutu da tarin fuka shi ma yayi yayi shahada wal batru shahada haka wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki shi ma yayi shahada an gane ko قال في مجمع الزوائد إمام الهيثمي يا فتاة مجمع الزوائد hadisi na na kaza yake cewa rawahu wannan hadisi imamu tabarani cikin littafin al awsat ya karbo daga salman wa mandalu ibn ali a cikin sanadin hadisin akwai mandal ali wa fihi kalamun malamai sun yi magana mai yawa akan sa wajen su inganta shi wajen su da'afanta ce mutum ne amintacce eh, kenan to shi لكن يشهد له حديث راشد بن هبيل الذي سبقت الإشارة إليه في الآخرة فقد زاد فيه أحمد في رواية له والسلمي sai dai duk da cewa shi wannan mutum akwai cewa a kansa amma akwai hadisin da zai mace da dan wannan dan karbe shi shine hadisin Rashid ibn Hubayb wanda nuni a kansa ya gabata a can baya lokacin da muke magana kan alama ta goma yace to shi ma a wancan riwaya ta rabi imam ahmad ya yi dadi a cikin takarce inda ya kawo wa sillu to sai kasance ya kafa wannan hadisi ne ya zama za a iya hujjar ورجالهم na ورجالهم وثقون ماذا لم تذكر cikin من ذكر shi اتقاط ne a ne. wa hasanahu al-munziri kama sabaqa imam al-munziri ya ce hadisi ne hasan wa lahu shahidun akhar hadisin yana da shahidi fil majma' min hadisi ubarat ibn as-samit wa shahidun salis min hadisi aisha inda abin abi nu'aym fi akhbari asbahan haka hadisin yana da shahid na uku shine daga cikin hadisin Aisha a wurin Abu Na'im al-Asbahani a cikin littafin sa Akhbar Asbahan عشر علامة تقوم شهر علامة تكون في الشاوان تكاوى الموت في سبيل في سبيل الدفاع عن المال المراد ذكره الموت في سبيل الدفاع عن المال mutum ya mutu sakamakon kariya da yake baiwa wata dukiya almuradu da su dukiyar da ake so a kwace masa ana son dan kwace ma dukiyar ka sai ka tsaya in daga har aka kashe ka to wannan mutum ya yi hada ya yi wani kawo wa fihi ahadith a cikin wannan akwai hadisi masu tarin yawa hadisin farko yana cewa man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa shahid annabi sai man kutila duna malihi wanda aka kace shi yana baiwa dukiyarsa kariya a wasu ruwa yace man da maluhu wanda aka nufi karban dukiyarsa da gairar hakkin ba tare da wani hakki da shari'a ta amince da shi ba fakatala sai ya tsaya ya yi yaƙi ya yi fada ba kutila sai aka kashe shi ba kuwa shahidun to shi ma ya yi shahada ya zama shahidi wannan hadisi a da bukari wa muslim ko da ba kawo kowa bayan an riga an gama bukari da muslim sun rawaito hadisi wa abu dawud wanda sa'i wa tirmidhi wa sahahu وابن ماجه واحمد كلهم بالروايه الثانيه الا البخاري a بالاولى حديث ذكر wanda suka rawaito sun rawaito shi da riwaya ta biyu man da maluhu bi ghairi haqqin fa qatala fa a fa huwa shahid amma riwayan bukhari da muslim man qutila duna malihi fa huwa shahid an gane ko وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد وأن الرواية تفرق حق النسائي الترمذي أحمد تسرويته كلهم عن عبد الله بن عمرو سنكر ودك عبد الله بن جدان عمرو بن عبد الله بن عمرو إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سيدي ابن ماجه في رويته وأن حديثي دقاء واتو أين شيء ibn majah ya rawaito daga abdullahi dan umar wa fil babi an sa'id ibn zaid haka a wannan babi ya cewa in mutum ya mutu yana bayo dukiyarsa kariya ya shahada akwai hadisi daga sa'id ibn zaid wa ya fi al-khamisata ashar bayanin hadisin zai zo a alama ta goma sha biyar kaga dukiya kenan abin ce mai muhimmanci da har annabi ke nuna in ka ba ta kariya ka ka kai shahada to da haka kenan shi yasa aka ce tunda abin ce mai muhimmanci wanda kashin bayan rayuwa na danganuwa kan ta kenan bai kamata ka rinka almubazzaranci da ita ba saboda kimanta saboda darajarta duk abin da ka kashe ya kasance abu ne wanda zai dawo zuwa ga amfaninka ko amfanin iyalinka ko amfanin al'umma amma ko ka kashe kan abin da baya da amfani to lalle za a samu zunubi a kai dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ki muku ababe guda uku ya ki muku wato ainihin kasratu su'al al-qila wal qal wa kasratu su'al wa idaatul mal ya ki muku yawan tambaya cikin abin da baya da fa'ida ubangiji ya ki muku wato yawo da gulma an ce wani ya ce kaza wani ya yi kaza haka ubangiji ya yi wato da mal kashe dukiya ne aka ce ne ka kashe dukiyarka cikin abin da ba zai dawo maka da wani amfani ba na duniya ko na lahira ka kashe ta hanyar da shari'a ba ta yarda da ita ba to wannan ya zama qada'atul mal shine al-bazranti wala tubazzir tabziran al-bazrin kanu ikhwani abu na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu wato hadisi na biyu daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi kale yake cewa ya rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali qala fala tu'tihi malaka qala ara'aita in qatalani qala qatiluhu qala ara'aita in qatalani qala fa anta shahidun qala ara'aita in qataltuhu qala huwa fi an hadisin Abu Hurairah yace da rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa kale yace ya Rasulullah ya ma'aikin Allah ara'aita da rajulun yuridu akhdha mali ba ni labari idan mutum ya zo yana son ya karbi dukiyata kala sai annabi ce fala tu'tihi malaka kar ka kuskura ka bashi dukiyarka kala ara'aita in qatala ni shin ba ni labari ya ma'aikin Allah me zai faru idan ya nemi yake ni ya bada da ni ya kwaci dukiyata qala sai annabi ce qatiluhu zare kan saka ne kai ma ka yake shi dauki makaman ka karfa masa kai ma qala ara'aita in ni in ma yakin Allah ne zai faru in ya kashe ni qala fa an ta shahidu sai sai ka zama shahidi qala ara'aita in qataltuhu sai ma yakin Allah ne zai faru kuma in ni na tsara akan sa na kashe shi qala huwa fi an-nar yace shi ya zama dan wuta ka kashe iska babu wani haƙi da za yi ba wani haji da za a yi maka babu wani annabtu bin nafsi a nan gurin ko min kiyamul lailin sa ko musulmi ne babu wani annabtu bin nafsi a nan gurin ina fata an fahimta wani hadisi a akhrajahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi wa akhrajahu man nasai imamu nasa'i ne ya rawaito shi da ahmad da imamu ahmad kuma dai min tariqin ukhra an na'am a'a ba za a ce da laifi ba in ka gudu ka babu wani laifi a kai eh? ka gani ai yana magana mutum ɗaya ne daga shi sai shi to mi abin da yayan uwa wannan yana magana ne kan an baka dama a ta yi maka izini ga duk wanda zai bata dukiyarka ko zai farma iyalinka wato ka yake shi in ya kace ka kayi shahada in kai ka kace shi kuma ya zama dan wuta kamar da wannan nasan hadisi nuna amma idan mutane suka zo da yawa sun fi karfin ka kai da ka gansu sai ka shiga lungu ka ɓuya suka ɗauki abin da za su ɗiba suka tafi ba laifi kai ba baka da laifi izini ne shari'a ta maka an gane ko ta baka dama ne a nan wurin cewa ka iya kare dukiyarka wajen kare dukiyar in ka kashe mutum ba wani abin da kake da shi na laifi in shi ya kashe ka kuma ka yi shahada amma in ka yin fito na fito da shi ka ba shi dukiya ya tashi ya tafi sa ba ka da laifi a wajen ubangiji shi ko ba halal ce ba a ran tashin kiyama sai ya biya ka amma a nan gurin saboda yadda dukiya take da muhimmanci dan kar a karya ka a karya dukkan wanda yake karkashin ka sa aka ce ka zage dan sai karka yadda kwace ta sai dai a biya ka kuma wannan ba yanzu zaka kar kowane irin dan abu ya saka saki to ka gani wadansu sukan yi haka har galaba eh ai da ma ya riga ya ce idan ya kashe nufa aka ce kai kai shahada a ga shi ke eh kuma ya ruwa wanda gwamnati ta hana a yi gwamnati gwamnati ke kamar a shekara kasuwanci wuri kaza sai mutane jesu sun faɗa a zuwa biyu su kana su ruwa su yi shahada nan <laughs> ai ba ni shahada a harkar ruwa ruwa iya kasan fahimta ina ba za mu fahimta a iya iyakacin fahimta ta fa'ul hada a wannan fagen ruwa ruwa kamar misali gwamnati ta ce daga wuri ka za zuwa wuri ka za karan faɗi sunan wani wurin a ce na yi laifi ko daga wuri ka zuwa wuri wani kar wanda ya ƙara kasawa aka sanar a rediyo aka faɗa sai mutane suka ji sai kasa wani yawo wani lokacin ba yake amma ai suna sanarwa ka san kowanne mutane ana ba su shugabanni irin su idan an sanar ma shirme shi yasa sai kasance sanarwa ba ta da amfani kawai a zo musu haka misali a gaskiya wannan ba mu da tsari ne wannan dole ne da gwamnatin jama'a don kowa na da laifin irin nan kar ka taba dauka cewa wato gwamnati mutane ba su da laifi kan abubuwa da muke kar ka taba dauka cewa musamman ko mu wannan nahiyar tamu ba su za a ga mutanen mu mutanen wannan nahiyar tamu Hausa Fulani ko musulman arewa ya tsaya da wata sana'a gangariya tabbatacciya a wurin da yake iska ko ruwan damana ba zai tafi ba duk inda ka kanti wanda yake tabbataccen wurin kasuwanci wanda za a samu riba ta a zo a gani sai ka samu ba mu ne a fagen ba mu yadda muka saba kai suka ce da rike fulogi a bakin danja da rike area da rike biskit a bakin danja wannan duk shine namu amma sana'o'in da za su jawo wa mutum amfani gyaran mota gyaran mashin sayar da kayayyakin gyaran fitila kayayyakin gini ka je kasuwan kofar ka kamar kana onisha ko kamar kana anambara nan ga kofar ruwa duk ina musulmi suke duk ina suke kuma ka duba ko da ka samu muna da basira sai ka samu ba ma yin amfani da shi da dace yanzu irin yadda ake yin takalma kofar wambai ko yadda ake aikin fata na jikunkuna a cikin fage waɗansu sarjina kamar nan wajen su makarantar haidu islamiyya da waɗansu lunguna yadda ake sarrafa fata in ka samu mutane ƙwararru guda biyar da za su haɗa kansu da goyon bayan jari mai ƙarfi wallah za su iya yin kamfani wanda har wata su rinka fitar da kayansu. amma ba ma yin wannan duk wanda ya kware wajen iya takalmi ko a kofar bai ko a kasuwar kofar bai ko wanda ya kware wajen fata a fage ko a wuri in in ya samu kuɗi masu yawa yau ya samu yayi cinikin ɗari hudu ɗari biyar ko dubu ɗaya da wani abu to dama da dare ya tafi marhaba ba zai taso ba sai karfe sha ɗaya daga can sai wuce wajen ɗan gujingu mai shayi a can gurin zuron ya yi harkokinsa gobe ba zai fito ba karfe sha biyu ba zai fito ba yana gida yana bacci dan ya sai da damar da zai ta yi in kaga mutum ya fito daga ya kashe kuɗin ne kurmus gaba daya saboda ba gyara rashin tsari irin nan kina zamanin dukiyar ka samu ka cinye a cikin ka ba ta da wani amfani sai wannan kawai kai saba wa ubangiji sai kai da alfasha da ita ya ki za inganta sana'ar ta in kaga ya fito to ya abin ne na ta ganin kwararrun teloli kwararrun masu gyaran mashin kwararrun masu gyaran mota wanda suke daga cikin mutanenmu amma sun fi kowa lalaci da kasala sana'a kanta ba mu iya ba tun da har munasaba ta kawo zan buga misali da sana'o'i guda biyu za ka ga wato a sana'ar nama da mutanen mu ke wulakantawa in mutanen mu za su inganta za su da mutum zai samu ta wata hanya ka kashe mata kuɗin kafin ka samu ba ya kawai ba za ka kashe mata kuɗi ba kana so ka samu za ka ga wani kila yana singa ko yana kasuwar kofar wambai ko na nan abin da yake sayarwa ko yadi ko wani abu wanda yake kasuwar ta dan baya kullun yana cike fitin sa har ya zo kare to da wannan da ka canja ka zama mahauci kana da dubu ɗari biyu ɗinka dubu ɗari uku ɗinka sai ka kama wani shagon babba sai ka buɗe sai ka sai janareta sai ka zo wannan shagon sai ka tsara sai ka yi gilas ka sai firiza katuwa ka ajiye ka samu wani gilas ɗin za ka rinka sa tsaftataccen nama da waɗansu ɗan fitilu ka zo ka siyo su ne ka ajiye kilo kaza tsoka naira kaza kilo kaza kashi naira kaza kilo kaza kayan miya naira kaza a gauri tsaftatacce da wani sabon kasuwancin da wani bai taɓa gani ba mutanen garin nan yan yayi ne kowa sai ga yan bai zina sai nawa bai yana ganin ko bai kure a daga ba ga generator kai ne fa ta dauke wuta ma ka sai nama bai kare ba a nan zaka sa cikin freezer ka tashi generator yi aikin awa biyu awa uku ya riga ya kankara har bai yawa ina mun kira na tsabtace kowa ne ko zai gana ma kuda baya taba shi da cikin gilas ka je waɗansu wurare ka ga yadda abubuwa ɗin ba ta ci gaba ta ba mutum ba zai wannan tunanin ba kwakwalanmu gaba daya ta fuskar addini ta fuskar kasuwanci ta fuskar ayyuka rayuwar yau da gobe duk gaba daya nan mu gajeren zango gare shi ba da dogon zango amma sai da kasuwar tukufa a wurin da yake ruwa in yi dole ka nade ka ko kayi tsire ko kayi balangu ko danyen nama dole ka nade ka kuma wannan da ƙananan mahautan da manyan haka suke ka duba za zaka manya-manyan tukufofi inda ake yayin sayan nama a garin nan inda ake yayin sayan nama amma sai ga mutum ya kasa inganta wajen ka duba wata katon su kuma wajen galla mai samarin su ko mutum ka ga shi kadai da da yake ba da yawa dan saboda cika wuri sai ka ga yana da yara wajen goma sha biyar ko ba ya tsara inganta naman tare da shi tun ana yi mutane suna yayin saye to sai ya sakan wa yaransa abin shikenan su kuma in suka musu abin dama suna da yaji da suke tarawa da yadda za ta fi gida yana bacci ya bar tsire to shikenan in aka zo za a sai namun naira ɗari sai su cusa da nasu yaji na naira hamsin sai kuma naka na naira hamsin su sayar idan aka cika za a zagaba abin da ya musu zai. ka duba masu sana'ar kasir a waɗansu wurare kamfani ne za ga masu kasir kamar a saudiya za ka kamfani ne guda na kasir duk lacca da ake mai amfani ta kiwon lafiya ba wai sai ta addini ba kadai duk wanda ka amfani jama'a ta tattalin arzikin kasa wata seminar za a gabatar taron kara juna ilimi na likitoci ko na masana tattalin arzikin kasa ko na menene sai sun je sun yi rikodin idan suka je suka yi rikodin sai su zo su tsara shi yi editing din ababen da ba sa son su su yi tallan su buga shi su sanar a rediyo ko su kafe a wuraren da ya kamata mutane su karanta su gani muna da kasar akan matsala kaza wanda aka yi rana kaza ga watan kaza mai amfani kaza da kaza ka garzayo ka zo kai mallaki na tun kafin ya kare adadin da ke wurin mu kadan ne ka sai ga mai kasar da tsohon rikoda yana dannawa ana karatu wallahi bai dauka ba rabi karatu sai in ka san kasa din sai ka ji rabi anan babu dan innal hamdulillah ta fito idan ba za ki ba sai fakar ba ba zana zima baka da mu amma mutum da yin sanar yanzu misali za ka wuraren kasar kasar a saudiya haka ke in suka zo kamar lantar da ake a nan gurin kamar karatun da ake na bayar kamar lantar da za a yi a wani waje sai su ɗauka idan suka ɗauka za su zo su tsara ta shiga kasar nawa za ka ci za ka ci kasar biyu ne 90 za ka ci kasar biyu ne 60 idan suna dauka da sun zo shafin farko ya kusa karewa da kamar rabin bincike a dakatar sai mai kasa ɗin ya magana ya ɗan uwa mai saurare shi gaban wannan kasar da shafi na biyu don haka juyi shafi na biyu in an ji shafi na biyu ya kare ce dan uwa mai saurare wannan kasar ya kare amma dan ci gaba da karashin wannan mawdu'i ko tokar da ake magana akai nemi kasar na biyu tsari haka zaka ji kuma zaka ga a farko sai yayi mukaddima kantin sayar da katin na wuri kaza da ke unguwa kaza wanda yake da nambar telefon kaza yana wa yan uwa bisharan cewa wannan katin na kunshe da lacca da malam wanda ya gabatar a rana kaza ga watan kaza watan batura rana kaza ga watan kaza watan kaza akan matsala kaza kuma dan sanar da ku wannan shine jerin kasan na dubu takwas da ɗari biyar da ashirin da biyar a jerin kasusuwa da muke tare da su a saurari karatu lafiya sai ka ji kawai innal hamdulillah ta tashi yanzu ya samu wannan ya tsara wannan koyaya mutum ya tsara wannan ya gani kamar yadda aka yi kasa tuna nan gudun a ce dama tana da janareta yadda aka yi lantarki nan tun mutane suna kishiro abun abin cikin dare nan sai dama tana da ma'aikacin da zai je kwana yana aiki kana da janareta ko ba wuta ana tashi daga lasta dama kai sai ka amfani da lasfikin ka jama'a dangane da wannan lasta da kuka ji a yau duk mai bukatar kasar ya je rumfata ta kaza da ke wuri kaza daga karfe tara na safe gobe insha Allah zai samu wannan kasar bisa ga farashi kaza ana tashi da safe saboda mutane suna cikin rawa ba amma in ka bari aka yi sati an daina yi kuma ya zana neman kuma a ji wani sabon lasar kuma ba mu yi kasuwanci ba kila idan ma mutum ya zo ya rikodin din zai je da safe ya kwanta ya tabbatar da sun ya bidin yanzu inda suka fi kowa iya kasar waɗansu in yamare ne yanzu na na Ibrahim Jawarot su suka fi kowa iya kasar ko na bidiyo ko na suka kwada kamar mutanen mu kawai abinda suka sani abu guda ɗaya muke taruwa sai mai a kai sai mu kyale saura wanda kuma muka rike din sai mu ki inganta shi ko waɗanda suke da halin da za su taimaka wanda zai inganta sai su ki taimaka masa za ga wani na son aikin amma ba da jari ba su taimaka masa ba wani yana da jari kuma amma ba zai iya investin din ba sai ka taimaka masa da shawara to sai da haka ne za mu samu gindin zama ta fuskar tattalin arzikin kasa in mutane suka zanto a shirye suke wallahi kenan ba sa jin tsoron a sa tattakun gwamnati tana arzikin kasa yanzu da aka sa Najeriya tattakun gwamnati a cikin kasa wane ne zai fi shan wahala tsakanin wato musulmai da waɗanda ba musulmai ba ka sani ba a kwanaki lokacin da aka yi yar hatsaniya ta jun 12 a bara sai da ya kasance inyamurai sun bi dukkan ƙauyukan su garfa su ina ne na sunan titan zari inda ake masara sun sai sun je sun ajiye suna da abincin da za su ci inda za a yi shekara ana yaki babban mai kuɗi a garin ka bai da abincin wata ɗaya a gidansa kullum sai an yi masa tefane wata ɗaya in ka ga ya saya ya ajiye Allah Allah yake shi wannan musibar ta zo ba dan ya taimaki al'umma ba dan ya sawwala mu duk ba mu da tunani haka kawai muke tafiya da ka afa man yamki mukibban ala wajhihi ahada am man yamki sawiyan ala sirati saboda haka sai mun gyara sai mun gyara kowa sai gyara ba wai da karatun addini ne kawai ake taimakon addini ba ta ko kowane rama kana iya taimakon addini ta kasuwancin da kake in ka kake ne in ka san me kake ta aikin gwamnatin da kake ta aikin ofis malamin makaranta dan makaranta kowa zai iya taimakawa kowa zai iya taimaka addini a layin da yake in ya san abin da yake amma ka rinka dauka ka ba wai kana rayuwa bane dan karan kanka a dan al'ummar ka in ka dauka kai na karan kanka ne dole kai san zuciya sai zanto ananiya ce ta riga ta mamaye mutane yanzu da dama za ka ɗalibi ya gama diploma injiniyarin kuma yana da result mai kyau sai ya zo ya ce mun wai da Allah yana son a sa miki hannu ya samu karatu a jami'ar Madina me za ka yi a Madina kai da ka karanta injiniyarin can gurin yanzu harshen larabci za a karanta yanzu idan ka je yana kishin addini ne zai koma ya zama ustaz za ka yi taimaka addini kana injiniya yanzu in kamar wannan layin da kake kai shekara uku hudu biyar sai ka ka zanto ka kara fadar da ilimin ka sai za a ci gajiyarsa amma idan ka komo layin da nake kai yanzu to sai kayan adadin shekarun da na yi a baya kuma kafin a fara cin gajiyar ka wannan in ma har za a ci yanzu misali zai mun wahala yanzu nan da ba da kowace irin masaniya a ilimin kimiyya yanzu zo in ce kai yanzu da ake ciwon ake fama da karancin likitoci ni yanzu je in koma yanzu je tukuna ba zan fara karatun boko daga ƙasa zan je in nemi in shiga science secondary school bayan na kammala in je in karanta medicine a biyu in fito likita yanzu wannan abin in daina karatun bidawul janaz in daina karatun tafsir in daina fatul majid komai din na watsar saboda an rasa likitoci ni zan je sai na zama likita kaga nan gurin na ruke wannan wancan ko ba zai ginu ba to haka wanda kuma yake wancan layin ya kusa kaiwa gaci sai ya daina wai zai dawo nan layin ya daina wancan din kuma wannan ba zai ginu ba to duba masana ne akan wancan ka tsaya a layin da kake abin da ake so dama kana da ilimin ka na zamani kana da ilimin ka na boko kana da kishin addinin ka wanda ya riga ya wadatar ba kowa sai ya zama malami ba ko sahabbai ba dukansu ne malamai ba ko sabon annabi sallallahu ba dukkan su ne malamai ba ai a lokacin sabon ake samun masu fatawa da masu bada fatawa kuma sanannu ne waɗanda suke masu bada fatawa ba wani sahabi ne ke bada fatawa ba akwai wanda kawai ya isa ka faɗa masa aya kawai shi kenan ya dauki kan sakali ya tafi jihadi kawai ya riga ya gama shi Allah fahimtar da mu na'am kar ku bari tukuna mu karasa hadisi na uku an muqariq radiyallahu anhu ja a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu da wasallam tabbata gare shi fa qala sai yake cewa da shi ar-rajul yatini fa yuridu mali mutum ne ya zo yana nufin dukiya ta yaya zan yi qala zakirhu billah annabi ce ki masa wa'azi kai ka je da saka bai halatta ba qala yace fa in lam yazakkar ma'ana in bai karbi wa'azi ba fa shine yazakkar da yin a akan za da kuma kadin asalul kalam ya tazakkar to zaka idiga mutafi zan fa in lam yazakkar in bai ji wa'azi ba fa qala fasta in alaihi man hauraka min almuslimina sai kai kururuwa ka nemi taimakon wanda yake gefen ka cikin al'ummar musulmi ka agani agaji qala fa in hauli, yakun hawli ahadun musulmi na, in a gefe na ba ni da makotan da su iya fitowa su taimaka min fa in fasta'in alaihi sultana sai ka nemi hukuma ka yi kururuwa idan dan sanda suna patrol zuwa su taimaka maka tab da yan sanda za da karfe goma da rabi ne suke fara patrol ko kuma yan karfe 1 sun tashi saboda makamin da ke wani yan fashi da makami ya fi na dan sanda kwari yace na alaihi sultana sai ka nemi taimakon wanda yake mai mulki kala fa inna as-sultanu anni in mai mulki ya ne sata daga gare ni baya kusa da ni babu wani station kusa da ni ko na kira sun kilwa wa ajjala alayya kuma wannan mutum da yake neman dukiya ta ya gaggauto mun ya nufo ni ga dangadan kala sai annabi ce qatil duna malika zare ta ko ka kai yaki ka baiwa dukiyar ka kariya hatta ta kuna min shuhada akhirati har ka zanto cikin shahidan lahira aw tamna amalaka ko kuma ya kasance ka hana kwaci dukiyarka ko ka kare dukiyarka ba ta salwanta wancan barawa ya gudu ka kace ciki nan ko ya gudu ko kuma ci ya kashe ka ka kasance kana cikin shahidan lahira akhrajahu an-nasa'i wa ahmad wannan hadisi imam ahmad da nasa'i ne suka rawaito shi wa ziyadatu lahu ziyadan ma ta imamu ahmad ce wa sanaduhu sahihun ala sharti muslim sanadin sa ingantacce ne bisa ga sharadin muslim kaga nan a cikin wannan hadisi akwai wata fa'ida da yace hatta kuna min shuhada'il akhirah har ka zanto cikin shahidan lahira wannan ya nuna mana duk wani shahidi da aka faɗa wanda ya mutu a fagen fama shi kaɗai ne yake cikin shuhada'ud duniya wal akhirah shahidin duniya shahidin lahira amma sauran shahidai kuwa ko dai ud dunya kadai ko shuhada'ul akhirati fakat ko shahada lahira shahidan lahira kadai menene bambanci ya ce shahidan lahira yace saboda idan an ce shahidan lahira anan kaga zamu yi masa wanka kenan zamu yi masa likafani zamu yi masa sallah zamu yi masa duk abin da ake yawa mamaci amma wanda ya mutu wajen yaki kuwa babu babu masa likafani ko sa ba za a wanke masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ku je ku binne su akan haka za su tashi ranar tashin kiyama al-launu launu dami wa rihu rihul misk ga launin jini amma kuma kanshin turare ke tafi a jikinsu fara ce tare da su saboda haka wanda ya mutu wajen yaki ba sai an sa masa likafani ba ba sai an masa sallah ba amma wanda ya mutu a gida shi za a yi masa sallah a yi masa likafani ko da cikin waɗancan shahidan ne dan su shahidan lahira ne amma a duniya su ba shahidai bane hukuncin su na shahada yana tabbatuwa ne a lahira a ba sakamako amma anan hukuncin da aka keɓancewa shahidi to ya shafi wanda ya mutu wajen fagen fama ne akwai kuma shahada a duniya kaɗai. shahidan duniya kadai su ne wanda suka fita yaki suka mutu a wajen yaki tsammanin mu wato sun mutu dan Allah ake su sun fita yaki ne dan ganima sun fita yaki ne dan riya sun fita yaki ne dan a ce musu wani da wani a nan gidan duniya ba mu musu sallah ba ba mu musu likafani ba muka bar su da jinin su sai su tashi ran tashin kiyama ba sakamakon komai saboda niyya bal a'malu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa dan haka nan sai ke cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya walakin jihadun waniyya to abin da muka fada zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala kai wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa idan ya gama hudu farko kafin ya ci gaba da biyu annabi baya karanta komai a wannan waje shiru kawai ake yi dan haka wannan na taɓa faɗakarwa a masallacin juma'a da tudun wani cewa idan liman ya gama hutuban farko ranar juma'a kafin ya shiga ta biyu zama da yake shiru kawai ake ba a wata addu'a a wajen wannan shiru din shine sunna akan yi shiru ne kawai dan a rarrabe tsakanin hudubar farko da ta biyu tunda haka shari'a ta koyar haka ake yi ba a tambayar me dalili da sai an rabe tsakanin hudubar farko da ta biyu a haka annabi ya kuma haka haka ake son jama'a su tafi akai da haka su malamai suka ce ko da liman bai zauna ba ba sharadi bane ba zama abinda ake so yin shiru da rarrabe tsakanin huduba daga ta farko zuwa ta biyu Thank you. an riga mun faɗa tun wancan kara muka ce wannan addu'a ba tabbata ba shiru ake yi Ni sun zan mai mai tane nace shiru ake ba a karanta komai eh dika da liman da mamu ba wanda yake karanta komai wa wannan shi cewa dangane da wanda aka ce dai baiwa dukiyarsa kariya ya yi shahada to masu gadi sun shiga ciki mai gaji ai ba dukiyarsa ba ce ko annabi kuma ya ce man fita da duna mali sai dai mutum tawili zai idan mutum tawili za su shiga man da duna mali wanda aka ce saboda dukiyarsa to a nan wurin kaga dukiyar dai ba ta mai gadi bace ba ko amma shi aikin nan da yake aiki ma da a bashi dukiya yake kuma idan ya bari aka dauke karshen ta shi zai biya ko to dan jin tsoron kare biya sai sai hare shahada shi ma kashi saboda duk yasa kenan sai ainihin wannan tawulin zai iya shiga amma zahirin hadisin gaskiya ba zai biya mai gadi damar shiga ba sai dai muna fatan fadin hadisin ya kare shiga idan aka wannan tawulin zai iya shiga ciki shi ma sai dai kawai ba za mu iya ba da fatawa da wannan tawulin mutum da mu ga wani malami ya riga mu wannan fahimta ta ce kadai amma zahirin hadisi baya kawo mai gadi eh to me yake kenan yayi shahada wai yaushe ne za a yi makabala wai akan ganin azumi ban ba ta wajen wannan makabalar wai za a yi makabala akan ganin wata ko da daukan azumi da menene wai ya ji ana faɗa za a ni yanzu daga wurin ka na fara ji ban san ba ina ka tsara za a yi ban san ba yaushe ne ya sin har sau arba'in yayin biyan wata bukata ce cewa dole su surat ya sun za a karanta wannan baya sun yi koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane ran abu cikin qur'ani ka iya karanta